de oxnangi diryo mon fini de take waden eli buma indum e badem de wala khum man mor bilen ri ngal benten mo dok ma mo gawa bara bubbe indin badin di chenyen mon leji bilen e in kai bubjina indin e badinye kai badgine sage mburge sendige gunjige mon leji bil hen in barak sugutin dabrak matak ashen kom gurshin jebjiti ba katak benena in ba dar kalka kaw tini intar garda ajib kidan ok lenji kolo ashin ya ok grus kolo intar it kolo u ayen brus kolo u ta ri ech surdo go kolo kulla ti yol ko ya tar ni matak nenna grushin ba matak wukud god grushin ristak nenna bo bo ur dar nenti ba nen de yin hisik bone wu in erg na bo de de kindin nab so lenji ngin in afa in ya matak ashin ya ok grus geta ashi in nek zaalan u rikal khanya baat akhar katak binna de kal kholoñ bangam taxin zirgin. Ne ci ebbil hen ya bobil hen er kas de khina zirgen kul asin yamba lakin in yi asa kas nangat ba a ta'abjid bil na fakhar ki be bub jaw rondanya in elha bumde to khan kas kolo barmanin te meyto bone namma ber bumug de ben kun na khan ziyadi min mane barna kum dong mam gut bumudi mameej bumti man matar zunub khalaf ini u khalaf alla man matama kha adil de namma kutubum moni monigid ini man kul kum nek elbe rigum barn in in dar ngal bagud bubjitata min ya ur kaw de bag bubju kay ur de ya dar tawal k bilhen ashan nam moni kur ka dar ka karnit u in anya ashan ba ko monyu tika habaqin u in toy mon mon man in wala u monya ilha buma man mo zanab ka khalaf inu alla naka kaima eleman moni gida lakin bubji da tubu birnin uruk bonuk fasa keske mun muti utolkin senjin janyikti ubadan okok morng de bonu tilkinya okistark id bogu za farhakki mun ma ale ei bini jampar ur kam kaja awle joni igu bar mongonya udig matak in hasal kan dokkan damen gebir fira yana yalba shakam bala dar barun jarabe tadabe ani ni sawani merise ashin isal masikul un zik jalas nina ashin kuwa sabka zik in muhabbin allan Zik mata ka baki kutkaw min allan alim mona de ba kaw min gud bubjitan zig star garda zig zafar kinyi lakin garda allah ilzin nin gud num zig dingal tabatinina gusu de de ka awon ka zang allan bai zig tula namma zig zorko gojitan misil ma bubdir ardin bai tula namma monyi orgojitan ashin zik zalik bor allah jaz baki gud allah allah shin ka hakam gud dog zunubutan zigzalik bawar shan lanji zin ka shan matkan zin wai lanjim ga kun ka shidda a ka don ka allati mun zikiz tana Allah zin na bokki da wajib zikiz nakar ka gardiz bokkin ruwan wajib ku sama masama gardiz bokkin ruwan wajib ku zinyik ajibi in dunya ku zur haya ka darjin allamti wai lanjim ga zinyik dobzin da didin zai ziktig zdekin ga zunubuti o ziktig zrikin ga tabzinti o zokuk ziyadi da Allah ko a bai koriya koriyati Isso eli libna de urmantma jamurlin corrida. Ya gadir kin kutuguzu gumezin kin namu gumezin il kulya ka tarigdel